نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kwanta rayuwarmu ta kawo wannan rana ta litinin uku ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu yau ɗin ita ce ranar hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da dubu. Allah Bar wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin zuwa da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara idan ɗan uwa ba manta ba a jiya mun tsaya aya ta biyu da goma sha tara a cikin wato aya da take mana bayani a kan kayan maye da kuma haramcinsa da illolin amfani da kayan maye wanda a yau insha Allah za mu tashi aya ta biyu da ashirin a cikin suratun bakara فدم الله تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون مثل ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون كل الأمر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله تبارك وتعالى yana faɗa mana abinda sahabbai suke tambayar annabi Muhammad sahabbai sun kasance ba su aikata wani aiki sai sun tambayi manzon Allah menene hukuncin sa a shari'ance ya Allah yake so mu aikata idan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi musu bayani sai su aikata abin abinda annabi ya musu bayani to anan ma kamar yadda aka saba wa yasaluna kama za kuna? suna tambayan ka ya kai annabi Muhammad me ya kamata su ciyar a cikin dukiyarsu da me da me ya kamata su bayar a matsayin sadaka sai Allah ta'ala ya bada amsa ya ce ka gaya musu kuli afu ka gaya musu al'afu abinda ya saura abinda ya ragu shi za ka bayar idan ka ci sai ka bada abinda ya rage ba ka kaskace shi ka tara eh kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun haka dai Allah ta'ala yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun domin ku zauna ku yi tunani idan mun lura da wannan aya to ya kunshi dukkan nau'uka na ciyarwa kowane irin ciyarwa amma anan an fi mai da hankali a kan ciyarwa ta sadaka bayan kula da iyali ciyarwa ta mai ta sadaka bayan kula da iyaye da kula da iyali da waɗanda nauyinsu yake wuyanka bayan waɗannan abin da ake magana shine ciyarwa na sadaka ciyarwa na kyauta ciyarwa na taimako idan mun karanta littafin al-misbahul munir fi tahdhib tafsir ibn kathir i'dad jama'atin min al-ulama na safiyur rahman al-mubarak turi Allah ta'ala ya gafata maka wannan aya maganar da yayi akan ta shine al'amru bi infaqi ma fadala min al-mali umarni da Allah yayi a fitar da abin da ya rage na dukiya a ciyar da bayan Allah fitar da abin da ya rage bayan bukatar bawa abin da ya rage a fitar a ciyar da bayan Allah abin da aya take karanta wake kaga wannan aya wannan zamani muna da bukatar jin wannan aya babban malami imamu sabuni a shek aliyu sabuni ko Allah ya ji Ya ce da Allah yace al'afu kaga kila tunaninka na iya zuwa cewa afuwa ake nufi ko sai malamai suka ce alfadulu wasu ya da su abinda Allah ya ce ka ɗauka ka bayar abinda ya rage abinda ya ƙaru a kan bukatarka duk abinda ka sanya maka yawa karkaci ka zubar kada ka ci ka bata karkai banna kada kai haka ka ɗauka ka ba wani abinda ka koshi da shi ba ka da bukatarsa shi kuma wani yake bukata ana ganewa abinda kai ka ci har ka ji ya ishe ka za ka zubar to wani yana neman shi da yawa abincin da muke zubarwa a kwata a gidanmu da muna ɗiban samu shanya to wani zai zo ya ɗabi wannan abincin ya je gidansa a ci kuna fahimta jama'a wannan abincin da matanmu ke zubawa a bola wannan abincin da matanmu ke zubawa a kwararo a kwata idan da za a tace wannan abincin a samu rana a zuba shi a shanya zai yi amfani ga wanda yake mabukacinsa kai ba ka da bukata amma akwai wanda yake da bukatar wannan abincin shi kaga duk abin da ka san wani yana bukata ko da dabba ce ta san cewa wannan abincin in na bar shi ko na zuba a wani roba ko kwano za a iya ɗauka a kai wa tumaki ko awaki ko kaji ko kada ka zubar a ɗauka a kai musu ka ciyar da rai Allah ya sa muna fahimta babban malami imamul qasimi a cikin mahasinul ta'awil da yake fassara wannan aya wa yas'alunaka ma za yunfiquna abinda wannan aya take nufi ay yatasaddaquna bihi min amwalihim wato ulil afu ce abinda ya ragu yatasaddaquna bihi min amwalihim wanda za su sadaka da shi cikin dukiyarsu abinda aka ci ya rage za a yi sadaka da shi a cikin me a cikin dukiya wato ulil afu wa huwa ma yaqduru anin nafaqa alfadlu ko al'afu shine abin da yake ragewa bayan mutum yayi ciyarwa bayan bawa yayi ciyarwa to akwai abin da yake ragewa wannan wanda ya rage shi Allah ta'ala yake maganar ka fitar da shi ka ba bayan Allah ka fitar da shi ka taimaka wa mabukata da shi shine abin da ake nufi alfadil alladhi yumkinu at anhu wanda ya rage wanda za ka iya kau da kai daga gare shi ya riga ya wuce buƙatar ka ka iya kau da kai li adamin ihtiyadi ilaihi saboda baka da buƙatar shi jama'a akwai abin da kafi ƙarfinsa Allah ta'ala yana son bawa idan ya fi ƙarfin abu ya gwada ya fi ƙarfinsa ya kau da kai a kan shi eh idan ya fi ƙarfin abu eh mafi yawa wannan tarbiyya to bangaren hausa fulani ba mu samu wannan tarbiyyar sosai ba ana ganewa dama mun zauna ne don mu gaya wa kanmu gaskiya musamman mutanenmu da suke fitowa daga ƙauyuka da karkara mutum allah ya rufa masa asiri amma bai san allah ya rufa masa asiri ba sai ya tona wa kansa eh duk a ƙasar nan wa sani zai zo ya ci ni wata shida ya samu dubu ɗari biyar dubu ɗari takwas a aljihunsa zai koma gida zai ya hau mota awaki sai hau ta fulani ana gane ba wannan rashin gode wa Allah ba daidai ba ne daga nan zuwa garinku in dai arewa za ka yi a abuja bana tsammanin akwai garin da ya wuce dubu goma a iya tunanina eh mota mai kyau mai ac daga nan har borno can gari mai nisa can bayan gari idan mutum za shi borno can bayan gari duka duka na wajen eh ƙashen ne nesa za ka ga kamar ma ka fita a ƙasar eh shi yasa duk wanda ya zo daga borno za a ga galabaita musamman bari bari sai ga shi a galabaice ku ba shi ruwa daga nesa yake Allah ya ƙara albarka garin ilimi garin alƙur'ani jihar borno muna roƙon Allah ya tsara jihar ya ƙara mata albarka ɗan uwa idan Allah ya mutunta ka ka mutunta kanka musamman al'umma mu ta hausa fulani musamman kuma mutanen ƙauye mutum zai zo garin abuja Allah ya hore masa ga dukiya a jikinsa yana da dubu ɗari dubu ɗari da hamsin a aljihunsa mallakinsa ne Allah ya bashi sai a zo ana rigimar take away na sadaka da shi ko wani ba ya ɗau guda biyar ya tsince naman kai sai ya zubar da abincin ta wannan yadda ka san shugaban mayanwata ko shugaban makwaɗaita wannan ba tarbiyya ba ne la yi minu a hadukun hata yi shibba ne a fiye ma yi hudu da imanin ɗayanku bai cika sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kanka yadda kake so ka ci da nama wani ba na so ci da nama to ka ɗauki guda goma ka tsince nama an ba wasu ba nama ka yi imani kenan ka kyauta kenan kai daidai kenan akwai wanda zai je rigimar take away ba sati mai naira dubu ɗari wai ya je kokowa take away na sadaka abincin masallaci shi kada ya kashe kuɗinsa shi fa Allah ya baka kuɗi ne don ka kashe idan baka kashe ba sai ya daina baka ya san baka da bukata ko ba ka ba Allah ya baka kuɗi ne don ka kashe Allah ya rufa maka asiri ne don a ga rufin asiri tare da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataka allah malan falyura afara ni'matallahi alayka wa karamata idan allah ya baka dukiya ya baka arziki a ga alamun ni'imar allah a jikinka da mutuntawa da allah ya maka ta yaya za a gane haka ta hanyar sanya tufafi mai kyau idan allah ya baka dama kuna ganewa ta hanyar cin abinci mai kyau da an ganka an san ka shi. ba ka zauna cikin yunwa ba wani baya iya ba mai yankan kumba naira ɗari biyu ya yanke masa kumba bai iyawa sai dai yana yawo da farci yadda ka san farcen kare baya iya ba da ɗari biyu a yanke mai farci akwai wanda ya kasa biyan naira hamsin a gidan wanka ya yi wanka naira hamsin ya tafi daji yin wanka yana wankan aka laliba aljihunsu aka sace dubu tamanin yana wankan arafi aka laliba aljihunsa aka kwashe dubu tamanin in ba dan ba kyau ba sai ka ce ala ƙara to amma ba kyau ba za ka ce aka wai ka ce Allah ya kiyaye in dole eh amma dai ina ga Allah ya ban naira dubu tamanin tawa ko da naira ɗari ina iya biya in wanka can wanka za ka yi arafi ba ka san cutar da ke cikin rafin ba ko ba haka ba sannan ga tafiya kafin ka je rafi nesa ne wannan kuma za ka shiga gidan wanka ka tambaye ka ruwan zafi kake so ko na sanyi ba haka ake yi ba a ɗauki na zafi a baka ko na sanyi ka yi wanka hankali kwance cikin mutunci ka shafa mai ka fito cikin mutunci don Allah wa ku daraja zuwa rafi ka yi wanka ko ko ka biya naira ɗari me yasa nake kawo mana wannan saboda al'ummar mu da take garin nan da yawa suna yin abubuwa da dama da yake kunyata mu su za ka gani rataye da fatanya mutum ya rataye fatanya ko ya rataye gatari cewa shi ya wuni yau yana neman aiki bai samu ba don haka yana so a bashi na abinci ba kuna ganin su ba ƙarfe mu mu ɗaya kuma harshen mu ɗaya mutanen mu ne wallahi jama'a wannan abu da muke yi ba daidai ba ne, kuma babu mutumin da ba ya da kan gado a wajen zamantakewa irin bahaushe hausa fulani a yau da za a tambaye ka wane ne shugaban hausawa na wannan unguwa in ma ka samu to za ka samu ba a yi mashi biyayya idan mutum ya zo unguwar sai ya je wajen wannan ciyaman wane ne daga ina kake ni na zo daga gari kaza to daga gari kaza da wa ka sani yan gari kaza muna so ka ba mu wasu mutanen da suka san ka idan mun samu waɗannan mutanen mu bincike su mu ji cewa kun san wannan eh a'a ba mu san shi ba to ya faɗi waɗanda ya sani daga su sai a kira a tabbatar eh ɗan garin ne kuma lafiya lau ya baro garin ana ganewa jama'a babu wanda bai da wannan tsarin sai bahaushe hausa kula ne. sauran ƙabilu za a ga suna mitin ko da so ɗaya a wata domin tattaunawa da suna da haɗin kai waɗanda ba sa wannan su ne hausa fulani shi sa da yawa moriya da ake ci daga gwamnati hausa fulani ba su samu saboda su ba da kula suke ba ita ko hukuma tana so ku zo cikin tsari kuna da ƙungiya kuna da tsari in ta neme ku za ta sami ku ko amma idan kuka zama a watse to sai ku zo a wajen hukuma ba ku da daraja muna kira ga mutanen mu hausa fulani mu ji tsoron Allah mu gyara yadda muka samu kanmu Allah ya ba mu iko mu gyara kuma <clears throat> wannan magana <clears throat> da muke faɗi wallahi ba mu nufin cin fiskar kowa wato sai idan mutum ya dame ka al'amarinsa ya dame ka ne ma za ka magana a kai shi kana ganewa muna nufin gaya wa kanmu gaskiya ne mu gaya wa kanmu gaskiya mutum ya gama shago ya tashi ba wasu ya zo kwanta a kofar shagon ruwa na dukansa ko ba haka ba wani ya kwanta a bata wani je karkashin gada yana kwana a ƙauyuka irin inda muke zama ana samun ɗakin haya shekara ɗaya naira dubu arba'in ɗaki ɗaya single room yanzu wannan ɗaki ɗaya naira dubu arba'in sai ku kama ku biyu ko ba haka ba lalura ce tira ni kuka zo idan kowa yana aje naira ɗari-ɗari a duk wata kun tara naira dubu shida dubu shida so goma dubu sittin so goma sha biyu eh dubu saba'in da biyu kaga gida za ku kama mai kyau kila ma kowa da ɗakinsa jama'a muna fahimta idan kun kama gida ko mai ya same su za a ce ku tainan ne dole mai gidan na ya zo tsaya maka domin kai tainan ɗin shi ana ganewa idan wani abu ya taso ya faru da kai ce mota ta buge ka ina ne adireshin ka babu karkashin gada ina ne adireshin ka bata ba ka da adireshi kai ba kowa bane wannan ba wulakanta kai bane naira ɗari kullum ka ware naira ɗari za ku kama gida cikin mutunci jama'a muna fahimtar wannan ina mana wannan faro faro ne dan a gane cewa in ka ga mutum ya wulakanta kansa shi ya so amma allah ya ce wa laƙadakar karramna. bani adama karanta mana aya mala wa laqad kana ce wa laƙada karamna bani adam Allah ce duk cikin halittun da na yi na mutunta ɗan adam babu wata halitta face ƙarƙashin ɗan adam yake yi ko mala'ika za ka ga mutum yake wa aiki rubuta ladan mutum yake ko a ce ya zuba wa mutane ruwa ko ya kawo hadari ko ya kawo iska wa yake wa hidima mutum ɗan adam Allah ya ce na mutunta ɗan adam wa hamallahu fil barri wal bahri ko ina Allah ce mun daga darajar mutum a tutu a cikin teku san adam ko ina mai daraja ya za a yi Allah ya mutunta ka kai kuma ka zo baka mutunta kanka ba ka gode abinda Allah ya maka Ba ka gode ba ɗan uwa a yi haƙuri ina faɗa mana wannan ne don mu gyara halinmu mu gyara kuma dattawa dole kun tsari kamar yanzu wannan unguwa bai dace a ce waɗanda suke zama a unguwar ku da cizon unguwar masu gidaje ba ku da masaniya wani yana zama mu wannan ba da masaniya ba daidai ba kuna da lauyoyi kun yi karatun zamani tun mutumin da ya zo sai ya zo ya gan ku ku san da zamansa kuma karkashin wa ya zo kuma daga ina ya zo jiya ba yau ba yau ba jiya ba kuma jama'a yau ba gobe ba ne abin da ke faruwa yau to yana baka alamun abin da ka iya zuwa maka gobe don haka idan mun zo na mun yi gyara mu yi rayuwa mai kyau mai daɗi idan ba mu gyara ba abin zai cutar da mu Allah ya ba mu iko mu gyara babban malamin tafsiri ibnu kasir ya yi ruwaya daga yahaya ibnu abi kasirin annahu balagahu yace labari ya zo gare shi anna mu'adh ibn jabal mu'adh dan jabal da sa'alaba da shi sa'alaba sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun taru su biyu suna tambayar manzon Allah faqala suka ce inna lana ariqa'a wa ahli ce ya rasulullah muna da bayi sannan muna da iyalanmu kuna wa muna da bayi kuma muna da iyalai fa ma nufiqu min amwalina me ya dace mu bayar mu ciyar cikin dukiyarmu mutum ya kai a arzikinsa ma ba zai tafiyar da arzikin ba sai ya tuntubi annabi Muhammad wallahi haka ya kamata musulmi ne imani ya zama duk abin da zai yi mutum ya tuntubi manzo Allah eh Ya za mu ciyar cikin dukiyarmu fanazalat sai Allah ya saukar da wa yasaluna kama za yunfiquna suna tambayar ka abin da ya dace su ciyar ka ba su labari cewa qul afu ku ba da abin da ya ragu bayan bukata wannan bayanin ibnu hajar ya fitar da shi cikin fatuhul bari juz'i na tara shafi na da takwas. wannan ciyarwa da aka ce ka ciyar da iyalanka ka ciyar da bayinka to lalle mutum ya tabbatar ba a yi barna ba a lokacin ciyarwa saboda barna a cikin dukiya abu ne wanda Allah baya so don haka Allah ta'ala ya yabi masu imani cikin alkur'ani yace allazina idza sam lam yusrifu allazina Allah tabaraka wa ta'ala ce daga cikin siffan mu'minai mutanen kirki allazina idza anfaqu sune idan za su ciyar da gida lam yusrifu ba sa wuce iyaka ba sa farna walan yaqtu kuma ba sa qawlu Farna haramun ne qawlu ma haramun ne ne farna a dafa abin da ba za a iya cinyewa ba ba daidai bane in dai ba ana sa ran zuwan wani mutum ba ana ganewa a dafa daidai abin da za a ci barna ba daidai bane idan ana cin mudu daya a gidanka a dafa mudu daya kar a dafa mudu daya da rabi idan an dafa fiye da haka kaga ya zama mai ya zama barna sannan Allah ta'ala ce muminai in za su ce da gida ba sa ƙwauro menene ƙwauro mutum za a ci mudu ɗaya a gidansa ya ba da rabin mudu ita faɗa yana ihu ƙasa ana cikin zafi ana wahala ba ki gani ne ana cikin wahala an jima kuma ka ganshi a teburin mai shayi kudin rabin mudun nan da yake badawa a sa mai rabin madara da biredi da kwai sai ka ji 700 ta wuce ka kudin mudu da yake ana ganewa kafin ka je ka sha shayi ka tabbata ka ciyar da gidanka ba su da ainihin talocin abinci jama'a muna fahimtar wannan mutane masu ƙauro duk mutum mai ƙauro baya mutunci a wurin iyalansa baya mutunci a cikin sulikansa ko rigima kuka yi da matarka da kun je gidan iyayenta farko abin da ake dubawa akwai cikakkiyar ciyarwa ko ba haka ba akwai cikakkiyar ciyarwa to me ya kawo fada sannan sai a fara bincike amma da an duba an ga ba abinci to tun nan ka faɗi malam duk gaskiyar ka za ka fita ne a mutumin banza mara gaskiya haka za su kira ka shi ai mutumin banza ne ka gaba daidai ne ana ganewa ba daidai ne ba da kaga an sanya maka wannan suna a duba na ce ai wani mutumin banza ne ba haka ake faɗi ba me yasa saboda kaza ba daidai bane kada ka yadda mutane su dora maka wannan kalma kuma yanzu mutane za su kira ka da wannan kalma yanzu duk mutumin da ya gaza ba wai rashi bane yana da arziki amma gidansa babu koshi wannan mutum baya mutunci jama'a muna fahimta wasu fa mutane masu arziki ne ba masu arziki amma Allah ya jarace su da bala'in ruwa kuna ganewa akwai inda in ba na sani ba wallahi ba zan yadda ba in ba na sani ba ka akwai abin ka sani saboda alaƙa ce ta ƙudda ƙudu Kin dai arziki ne ina wannan magana sama da shekara goma waɗanda suka sani suna cewa bawan Allah na ya ba filiyan goma baya ana gane wa ko da arzikinsa ka gani a tsaye a ce maka estate kaza na shi estate kaza ma na shi kamfani kaza na su ne wuri kaza na su ne banki kaza ka san wannan Allah ya rufa masa Allah ya rufa masa asiri matarsa tana cikin wahala ana ganewa tana cikin wahala kuma ina cikin wanda nake da tabbaci akan wannan dalili ya sa na san wannan me yasa saboda ƙauru ƙauru ya son ya ga ƴan uwansa sun zo ina son ƴan uwanta su zo ita kuma idan baƙi suka zo 'yan uwansa ba ta da naira goma da za ta ba su wani lokaci sai ta ɗauki cikin zannuwanta ta sa a je a sayar ta ba ɗan uwansa kudin mota saboda kada ta ji kunya domin in ta ce ba ta da shi ba za a yadda ba kuna gani jama'a idan ta ce babu cewa ake ƙarya take kuma baya ba ta, kuma sai da ya dubara ya auro ba ƙauya da ƴar boko ya auro ɗan uwarsa da ta gurza hancinsa a ƙafa ita ce daidai da shi amma wannan ba ilimi sosai ita zauna ba ta da ko titi da aka zauna da ita zaman sulhu rigima ta taso ta ce ita damuwanta guda ko da ba zai bata ba don Allah ya aje wani abu in an yi bako ta bashi kaza a rubuta cewa an yi wane ya zo na ɗauki kaza na bashi na mota a rubuta a rubuce ita ba za ta ɗauko kwabo ba amma ita tana jin kunya a ce mutum ya taso ya zo daga garinsu nesan wuri ya zo garin nan zai koma gida ya rasa ɗan abin da za ta bashi kuma da yawa ba abin da ya kawo su sai hangen arzikin da ke gidan kuma akwai shi din shi jama'a wannan akwai amfani ba amfani ɗaya amfanin arzikinka kun ga kuɗin da muke ba mata na cefa ne ba muna ba mata kuɗin cefa ne ba wannan ɗan abin da suke sacewa ka yafe masu duk da sacewa ne ka yafe ka kaddara a zuciya ka yafe mata ka ba ta Allah ya sa kana da arzikin nema har ta ci idan babu wallahi mace tana iya sai da zanin ta dafa maka abinci in dai iya kirki ka ba iya kirki tana iya sai da zanin ta ta dafa ma abinci mata da suke gani Allah ya musu tausayi suna da tausayi amma sai ka kyara matarka don ka ba ta kudin cefa tana zunta na yaran naku bamba tu bamba keke da keke wai kana so abin da take samu sai ka kwace wannan ba zai ba ne Allah ya baka zuciyar da zaka kare wa matarka arzikin ka ta ci a ciki har ta har kyauta ta sadaka Allah ya baka wannan zuciya wani bawan Allah babban mutum Abu Sufyan sarkin Makka sahabin manzon Allah ne Allah ya kara masa yadda wannan bawan Allah mutum ne mai arziki kuma mutum ne ɗan babban gida don shi ne sarkin maka gaba ɗaya bayan musulunci matarsa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah inna aba sufyana rajulun shahihun mijina abu sufyan mutum ne marowaci la yutini min an-nafaqati ma yakfini baya bani abinci a wadace Allah ka saka da kai karan mu haka mijina abu sufyan mutum ne marowaci baya bani abinci a wadace fa hal alayya junahun in akattu min malihi bi ghairi ilmihi ya rasulullah ya bani fatawa shin ina da laifi idan na diba cikin dukiyarsa ba da sanin sa ba na dibo wani abu na ciyar ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba ta umarni na kai tsaye kuma har yau wannan umarnin yana aiki a kaina da kanka annabi ya ce kudi min malihi ma ki wa yakfi baniki ki ɗiba cikin dukiyarsa ki ci abinda zai ishe ki ishi yayin annabi muhammad annabi bai yadda a ƙala mace da yunwa ba in ma an tutsima ni wa in ma an su tsallika ni shi ne ƙa'ida ko ka ciyar da ni ko ka sake ni me yasa maza suke ba mu kunya ne maza kuna ba mu kunya eh kar ka zama mai rowa da ka cire dubu biyar ka ba da kudin cefa ne idan aka yi nan dubu hudu aka rage dubu daya ta shiga cikin lissafin mata karka sa ido a kai ka kau da kai ka yafe mata kai mata addu'a ma Allah ya sa mata albarka ciki ne mata wata rana idan rana ta ɓaci gare ka za ka ga amfanin dubu ɗaya ne eh in daɗi ya kirki ce ladda ba ka da shi sai dai ka zo ka sadda abinci kana ganin cewa yau ta ɓaci ashe ba ta ɓaci ba wannan fa zamanin manzan Allah ya faru kuma tsakanin sahabbai ta ce miki na marowaci ne baya ba mu abincin da zai ishe ni ni da 'ya'yana ina da laifin in na ɗiba ya rasulullah annabi ya ce ki ɗiba ke da 'ya'yanki ki ci abin da zai ishe ki ba ku san annabi ba zai ba mace dama ta ɗaiba abincin mijinta ba idan ba haƙƙinta ba ne a kansa kuna ganewa Allah ya gyara zukatanmu don haka ya jama'a sai mun kiyaye babban sahabi masanin alqur'ani abdullahi dan abbas Allah ya kara masa Ya yace wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al-afu ai ma yaqdulu an ahlika abinda ka ciyar da iyalanka ya rage jama'a muna fahimta bayanin nan duk abinda ka ciyar da iyalanka ya rage ka fito da shi a ba bayan Allah haka nan ake so ka fitar da shi a taimakawa bayan Allah wa qala Basari. al-imam al-basri da ya tashi fassara wannan aya yake cewa zalika tuji hida malaka thumma taqulu tasalu tasalu nas me yasa ana so da ka ciyar da iyalinka abin da ya rage sai ka kyautar saboda karka wahalar da dukiyarka ka dawo kana roƙon mutane musulunci bai ce ka kwashe duka ka bayar ba sai kuma ka dawo kana roƙo ba a son haka ana ganewa kar ka bayar gaba daya ka dawo kana roƙo ana so ka rage wa kanka wani abu ka rage wa iyalinka wani abu to wannan shine imani iyalinka suna da abin da za su ci kai ma kana da abin da za ka ci abin da ya rage sai ka bayar Allah ya dora ma akan daidai eh don ba a so mutum musulmi ya bar iyalinsa su zarta an samu hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulun ya rasulullah wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah indi dinaro ina da dinari dinarin nan babban kudi ne ya kai dubu ɗari da ashirin ko fiye da haka eh babban kudi ne ya ce ina da dinari amma wajen su kwandala ce guda ina da dinari guda kala ya ce an fi ubala na fi ka fara ciyar da kanka domin sai mai gida ya ci yake iya nemowa haka ne gaskiya ne idan mai nemowa ɗin bai ci bauta na za a neman shi annabi ya ce an fi kuma alana suka ana ganewa ka rika ci tana ƙoshi bawan Allah in ba haka ba a waye gari an kai ka asibiti likita ya ci kudin ko ka ci kudin ka ko likita ya ci sai ta bara ko ka ci arzikin da Allah ba ka ko likita ya ci ba za ku daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da kanka kana ya ce indi akar ina da wani dinarin daban kana ya ce an fi wa la zaujati ka ciyar da matarka ana ganewa me wannan hadisi yake karantarwa cewa girman haƙƙin matarka a kanka ko ba haka ba na ciyarwa don me zuwa kai ka ɗauko ta a gidansu aka zauna da kai a masallaci aka yi alkawari da kai da cinta da sha da ciyarwa da komi na ta za ka kayan haka ne to yanzu sai ka ɗauka ka ciyar ɗin a gani kuma wannan ciyarwa ba za ka daina ba sai ka mutu ko ita ta mutu ko kun rabu an gane magana sai ka mutu ko ta mutu ko kun rabu da ko kun rabu ma sai ka ce da ita akalla wata uku eh ta akwai ciyarwa idan an rabu in ji saki ne na wanda za a dawo saki rajabi wanda shi ne magana da za mu shiga a kai nan gaba kaɗan a cikin azumin nan da izinin Allah mu zai karkata ne kan aure da saki don haka saura kake zuwa karatu a san maza yadda ka tobarar da muke yi ni karatun nan baya mun daɗi to dama dan ya daɗi ake maka dan ya shirya da kai ake ko ba haka ba ba dan ya maka daɗi mutumin ya ce ya rasulallah ina da wani dinari annabi ya ce ka ciyar da matarka kala ya ce indi aka ina da wani dinari daban kala ya ce amfihu ala waladi ka ciyar da ɗanka ba ɗanka abinci kala ya ce indi aka ina da wani ma kala ya ce amfihu ala kadimika ka ciyar da ma'aikacinka mai maka aiki house boy house boy ana gane ba akwai wasu mutane da Allah ya musu albarka sosai san abin albarka ne hmm. za a ga mutum mai arziki ne abincin gidansa daban abincin abin da yan aiki gaba daya daban to wannan ba girma a ciki baka girma ba ana so in Allah ya kai ka inda ya kai ka ka nuna cewa ya kai mun yi wannan karatu duk mutumin da zai ware abincin ma'aikacinsa daban bai girma ba ana gane wannan akwai wani bawan Allah da na sani wannan ina ma magana shekara sama da ashirin sani na da shi bambancinsa da ma'aikacin gidansa shine kwano wato kwanansa mai kyau ne wanda matarsa ke sa masa abinci amma tukunya ɗaya ce ake ci da shi da duk wani mai aiki direba mai wanki da guga kowa kwanan ɗaya ne wannan mutum bai gushe ba yana cikin mutunci da daraja da ɗaukaka bai taɓa yin ƙasa ba kullum gaba yake don haka muke kira ga waɗanda Allah ya ba su arziki duk abin da aka ci a gidanka ka ba ma'aikacinka Allah ne ya ɗauko shi ya kawo shi ƙarƙashinka domin ya ɗaga darajarka idan ka fita Allah zai baka dubu ɗari idan Allah ya duba akwai wannan ma'aikacin karkashinka da ma'aikata sai i ba ta dubu ɗari biyu don ka ba su idan ka ƙi ba su gobe in ka fita sai mai da ke dubu hamsin ana gane ba ina misali na za a gane ɓaro-ɓaro sai in mai da kai baya duk wanda ka gani a karkashinka ka gode wa Allah inda ya so kai ne karkashinsa wane ya fi ka zama karkashi ko a zama karkashinka wane ne alkhairi jama'a a zama ka, a zama kai za a yi wa godiya mutum ya zo gaban kai zauna ya ce alhaji mun gode Allah ya saka da alkai don haka za a riƙa yin tukunya daban wai a ce mutum gidansa ana dafa garau-garau na 'yan aiki ba girma ba girma baka daraja kanka ba Allah ya daraja ka shi dai Allah ya daraja ka da ya baka amma kai baka daraja kanka ba ka na yin hakan arziki amfaninsa a ci kuma wanda wani ya ci shi ne naka kai fatan Allah ya sa arzikin kai zama abinci duk wanda ba a cin arzikin sa to bai da albarka kuna ba? duk wanda ba a cin arzikin sa ba ya da albarka wayanda suke da albarka su ne za ga ana cin arzikin su kada akwai mutumin da bai san iyakar mai cin arziki karkashin sa ba shi yasa iyayen mu idan aka haifi yaro sai su ce Allah ya masa mai albarka me suke cewa Allah ya masa albarka wannan ita ce albarka ka ga mutum ɗaya ko ina ana faɗa shi akwai mutumin da in ya mutu shi kadai sama da mutum ɗari sun mutu shi kadai ne zai mutu amma sama da mutum ɗari sun mutu saboda mai a yin sake shi Allah ka samu ne za a ci a tukunyar mu Allah ka hore mana abin da za mu ba mutane kuma ka ba mu zuciyar badawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan mutum ka ciyar da ma'aikacinka ya ce indi akhar bayan na ma'aikacin ma ina da wani ƙari qala sai annabi yace anta absaru bihi kai ka san abin da ya dace ka duba abin da ya dace ka yi. eh ka duba abin da ya dace ka yi. hadisin yana cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1958 yana cikin sahihul adab al-mufrad hadisi na 145 wannan kaga ya gwada maka idan ka gama da waɗancan jeri sai a koma a dubi 'yan uwa da mabukata musamman a cikin wannan wata na ramadan ko musamman a wannan wata na ramadan ya ku ɗan uwa masu daraja Allah ya yi mana arziki Allah ya yi mana taimako Allah ya yi mana gamdakatar abinda wasu suka daɗe suna nema Allah bai ba su ba muku ya ba mu shi ne mai Allah ya kawo rayuwarmu cikin wannan wata na mai na ramadan wata mai alfarma jama'a yadda muke karatun nan yanzu a yadda muke zaune yanzu wallahi azim akwai gidaje da dama wanda ba su da abin da za su yi buɗe baki ba su da abin da za su yi sabo a nan garin abuja nake maka magana ba ma arewa ba akwai wanda ba ya da abincin da zai ci na sahur ba da na buɗe baki musamman wannan tsanani da aka shiga a ƙasar nan ba a taɓa shiga tsanani irin wannan ba a rasa abinci a rasa abin saya abinci ya yi masifar tsada muna kira gare ku ya ku ɗan uwa masu imani don girman Allah duk wanda Allah ya hore masa ya taimaka ma waɗanda masu don girman Allah don girman Allah A duba girman Allah duk wanda Allah ya hore masa ya yi ƙoƙari ko abincin mutum ɗaya yana fitarwa a taimaka ma waɗanda ba su shi jama'a suna cikin wahala mutane suna cikin bukata mutane suna cikin halin kakarika yi akwai wani wanda yake wallahi malami ne malami ne tunda mai wa'azi ne limani ka gani yana iya kira na tun daga yadda muke ya ce azumi za a shiga kwana biyu da azumi abinda za a ci a gidansa ba don Allah sadakar da ake samu ta hannunka a sa sunana a ciki idan an samu a taimaka min abin da zan ba yara abubuwa sun yi tsanani ka ji karewa irin na malamin addini da kam da kai masu marayu kuwa waɗanda suka zo inda muke raba abincin marayu wallahi jama'a ban san adadi ba sai dai a ce mun sun zo wasu ka kora su ya za kai wata mata an mutu an barta da marayu wasu aikinsu ne ya tsaya mun san yadda ƙasar take ba aiki sosai don haka jama'a muna kira gare ku don girman Allah a taimakawa bayan Allah wallahi idan muka taimaki bayan Allah Allah zai sauƙaƙa mana masifa da muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-sadaqatu taqi masari as-suri yawan sadaka ba mutane abinci yana tange bawa daga fadawa bala'i sai ka an ce za ka shiga jirgin ƙasa sai wani dalili ya sa ba ka shiga ba ce kaga ga da a jirgin nan zai yi tafiya ba tafi ba idan ka koma ka bibiya dalilin wani taimako da kai ma wani ne wani aiki ne Allah ya ba ya fitar da kai daga wannan musifa yawan sadaka annabi ya ce ta kima sari a suki mutum zai fada bala'i sai samu kariya dalilin sadaka muna kira ga ɗan uwa idan masallacin nan ana ba mutane abinci na buɗe baki kar ka zama ci ma zaune kai ma ka sa naka wanda lada akwai ceton rayuka wani ba zai iya zuwa ya ce ba da shi ba sai dai ya zo ya zauna ya buri gubi ya ce kushi kuna gane ba wannan bara na ɗauki wani bawan Allah limami mahaddasan alƙur'ani na kai shi wani masallaci ya ba su sallah shi zai musu tarawih ya musu tahajjudi mota ta ɗaya sai shiga ta dubu ɗaya don a je a wannan aikin amma mutanen da suke wannan wurin bawan Allah nan sai a sha ruwa da ƙyar ya samu kunun da zai sha kunun da zai sha kuma an jima sallah zai yi raka'o'i da yawa sannan ya kwanta a masallaci lokacin tahajjud ya tashi ya tahajjud ni wallahi nakan yi tambaya me yasa mutane suke kin malamai me yasa kiyayyar mu take akan malamai wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane biyu dole ka girmama su mutum na farko zishaibal muslim musulmin da Allah ya bashi kurkura da kaga musulmi ya girma yayi shekaru yayi kurkura ka mutunta shi saboda daraja wannan kurkura inji manzon Allah mutum na biyu yace wa hamilul qur'an wanda Allah ya bashi alqur'ani to amma ina kowa yana ga kudin sa ba na bayarwa bai shi na shi ba na bayarwa bai kuma wannan malami ka ji ikon Allah ba a wurinsa na fara jin wannan labari ba wasu ke gaya mun cewa wannan bawan Allah da ka turo ba kada yin wata hallaka shi ba ya ce maka ba zai ji ba yana jin nauyinka amma mutanen nan ba su mutunta shi ba kowa ya tafi gidansa da koshi da bar malam in lokacin sallah ya sai a zo da malam ko malam sarkin sallah Allah ya sauwaki don haka ciyarwa taimakawa abu ne wanda Allah ya kira mu kan shi Allah ka ba mu ikon yi abubuwan suna da yawa wani abun in ana gaya maka na ba haushe ce kare baya ci shi yasa idan muka zo wajen karatu muke muku bayani killa killa dan mu san abin da ake ciki mutane suna cikin yunwa mutane suna cikin talauci ku manta da batun gwamnati ku taimaka a wanda Allah ya gode muku ku taimaka saboda Allah kuma ku rena abin da za ku bayar mudu daya ka san akwai masu kokari sai mutum ya kira ka shan ruwa gidan shi wallahi kokari ne ka kira ni gidan ka shan ruwa amma wallahi gara ka bani mudin gero daya da ka kira ni gidan ka shan ruwa gara ka bani mudin gero daya dan mudin geron nan malam zai kashe man wata kura da ta taso don akalla mutum biyu uku biyar su ci wannan mudin geron amma na ka kai ni ina cin kifi kifin zamani ina cin kaza amma hankali na ba kwance yake ba zuciyata tana ra ra ko an ci abinci a gida na ko ba ci ba jama'a ko ba haka bane ko sadaka za ka yi ka nemi dattijo mai iyali ka auni mudu biyar na gero ka hada da siga ka miƙa mar saboda Allah Allah za ka ga albarkar da Allah zai maka za ka ga yadda Allah zai buɗa maka Allah ya ɗora mukan daidai so don haka ya ku ‘yan uwa da fatan za a ci gaba da yi an samu hadisi daga jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara masa yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa ibda bi nafsi ka fara da kanka idan Allah ya baka arziki ka ciyar da kanka fa tasaddaq alaiha kai wa kanka sadaka idan ka tashi sadaka kai wa kanka sadaka ka ciyar da kanka fa in fadala shay'un idan wani abu ya rage bayan sadaka fali ahalika sai ka ciyar da iyalinka idan kai ka ci sai ka ciyar da mai iyalinka fa in fadala shay'un min ahalika idan wani abu ya rage bayan ka ciyar da iyalinka zi qarabatika ka taimaka wa ɗan uwanka na jini ka taimaka wa ɗan uwanka na jini dangin uba dangin uwa akwai mutumin da danginsa ba sa cin arzikinsa sai dangin matarsa eh danginsa ba su cin arzikinsa sai dangin matarsa wannan ba siffa ba ce ta mutumin kirki danginka wajibinka ne ba gani dama ba ne suna da haƙƙi a cikin dukiyarka danginka jama'a muna fahimta idan Allah ya baka arziki idan Allah ya baka arziki kar a ce ga ɗan uwanka yana yawo baya da tufafin da zai saka a wuyan baya da abincin da zai ci yadda aka zo watan ramadan ba a gwada Allah amma ina ba ka wannan ƙalubale kuma ina ba baka wannan tabbaci don Allah ka daure ka samu wani ka tura mai dubu biyar ko dubu goma ko dubu ashirin kai da kake abuja kana samun sauƙi ko ka samu wani ɗan uwanka ka tura mai wani abu ka saurara an jima ko gobe ko cikin satin da ka ga abin da Allah zai maka Allah fahimta jama wani abin muna faɗa maku shi ne domin lalurar karatu don ku samu yau ku samu tsarin natsuwa a kan abin da muke fi eh, ku samu tsarin natsuwa akwai wani bawan Allah da aka ba shi naira dubu goma aka turo mai cikin ɗalibai wata ɗaliba ta turo masa dubu goma sadaka yana da buƙatar sama da dubu ɗari amma dubu goma nan sai ya raba ta biyu sai ki tura wa ɗan uwansa dubu biyar yanzu ya rage nawa dubu biyar an jima kaɗan da ya duba wayarsa sai ga an turo masa dubu hamsin wallahi jama'a wannan abin ya faru a cikin azumin nan wannan azumin ya faru sai an turo masa naira dubu hamsin wanda ya turo ma dubu hamsin din nan allah ne ya taba zuciyar shi ya kawo mushi tunaninka har ya sa shi ya bata wannan daga wane ne daga allah ne saboda ya duba zuciyarka da ka iya raba abin da ka samu biyu ta ɗauki rabi ka ba ɗan uwanka annabi ya ce idan ka ci ka ba iyalanka falibi ƙarabatika sai ka duba ɗan uwanka ka taimaka musu jama'a mu da muke abuja to tsakani ga allah waɗanda suke arewa mun fi su samun sauƙi mu yi ƙoƙari mu taimaka musu kuma kada ka rena wani idan ka tura mar dubu ɗaya zai iya sayan mudun gero ɗaya da suga an samu matsalar yau an kashe ta a yau ɗin nan kar ka damu ka tura mar naira dubu ɗayan mutanenmu da suke ƙauye suke arewa ‘yan uwa wani za ka gaina da iyali malam budin gero biyu ko uku shi ba karamin abu bane a wurinsa muna ganewa da yawan mu muna iya sayan buhun gero da buhun suga da sauransu mu rabar muna iyawa da yawa amma me zuciyar ba ta saba ba Allah ka sanya zuciyar mu ka sa mu iya taimakawa saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wannan wato falihi karabatika idan ka ciyar da kanka ka ciyar da iyalinka har wani abu ya rage ka dubi ɗan uwanka da danginka ka taimaka ba ka ba su fa in ku zala an zika raba kika shai'u idan ka ba ɗan uwanka wani abu ya rage wa haka za wa haka za haka nan kai ta duba ɗan uwa kai ta duba dangi limamin unguwarku malamin da ke karantar da ƴaƴanka wani malamin da ya taɓa karantar da kai alaramma makaranta allo za ka ga mu da yawa nan wasu malaman da suka karantar da mu allo suna nan da rai ko ba haka ba ka je ka gaida malam ka ba shi naira dubu biyu dubu uku dan abin da Allah ya hore ma karka ce sai ka tara duk wanda ya ce sai ya tara zai yi alkhairi ba zai yi ba ka yi abin da Allah ya baka ɗan kaɗan ɗin ka yi ɗan kaɗan ɗin Allah zai sa albarka ciki wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi na ɗari tara da casa'in da bakwai hadisin yana cikin sahihul jami'in sagir a ah, hadisi na ashirin da takwa yana kan cikin littafin sahihul nasa'i hadisi na 2545 har yanzu ɗan uwa samu wani hadisi na abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqati ma kana an zahari gidan mafi alherin sadaka da bawa zai yi ita ce sadakar da ta bar wadata ka ɗauka ta bayar baka kura kanka ba yadda za ka zo kana bara an jima. ganewa? wadda kai cikin wadata ka dauka ka bayar sannan kuma kana da abin da zaka ci da kai da iyalanka to wannan sadaka Allah ya kusanta kuna ba yawa kai ma kana da abin da zaka ci dan karkai ta bara ta ruku wabda bi man ta'um tun lokacin da zaka yi alheri ka fara da wanda kake daukar nauyin su shi da bi man ta'um wanda kake daukar nauyin su matarka ƴaƴanka kannanka da sauransu wallahi iyayenmu saboda zumunci jama'a iyayenmu saboda zumunci mutum zai ɗauko ɗan uwan sai ya kawo gidansa har yaron ya girma a gidan ƴaƴan gidan ba su san ba mai gidan ya haife shi ƴaƴan gidan ba su san ba mai gidan ya haife shi saboda zumunci mutum ya ɗauko ɗan uwansa ko ya ɗauko ɗan ƙaninsa ko ya ɗauko ɗan ɗan uwansa ya ajiye shi tattare da shi idan ba mutum ya san ma mai aka yi ba bai san cewa wannan ba ɗan shi wani haka iyayenmu suke mu yanzu kirkinmu ne ya yi kaɗan muna da kirki amma ɗan kaɗan ya yi kaɗan kirkin namu ba ya yi kaɗan yanzu iyayenmu suke kan addini ko mu ne eh? ka duba rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar mahaifinsa kakansa ya ɗauke shi a kansa ya ɗauke shi yana kula da shi shekara biyu Allah ya karɓi rayuwarsa ɗan uwan mahaifinsa ya ɗauke shi ko hannunsa annabi ya girma ya ta ba annabi kariya har da ya bar duniya shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan dattijan ya rasu sai annabi ya je ya ɗauko ɗansa shine Aliyu dan Abi Talib sai Aliyu ya girma hannun manzon Allah ana gane ba mm. inda bai kula da shi ba yau za a kula da nashi jama'a kuna fahimta shi ne ba washe ce alheri menene danko ne wanda ya kula da shi to shi din yana da karancin arziki su da kan suka yi shawara da shi da al'abba cewa ya kamata mu rage mu nauyi ni in ɗauki aliyu kai ka ɗauki ja'afar mu rage mai nauyi na ciyarwa haka aka yi annabi ya ɗauko aliyu ya kawo shi gidansa nan yake ci yana sha shi kuma wancan ya dauki wa ya dauki jafa alherin da yayi shi ma yau da shi an saka mai tun a duniya Allah ka ba mu ikon yin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka mafi alkhairi ita ce wadda ka dauka ka bayar sannan ta bar ainihin wadata wabda bi man ulu ka fara da wanda kake daukar nauyi hadisin yana ta cikin bukari hadisi na 2356 hadisin yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 3345 an samu hadisi daga abi umama talbahili Allah ya kara masa yadda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce yabna adam ya kai dan adam innaka an tabdul al-fadla laka ka bada abin da ya rage abincin gidanka an ci an koshi ya rage ka fitar da shi wani ya ci ya fi maka alheri akan abin ya lalace a asara ana ganewa da wannan azumin ana fito da da rice kuke cewa ko expire wanda ya expire shinkafa da ta lalace sai ya zaka bar abinci har ya lalace ka dauka ka ba bayan Allah Allah zai maka albarka Allah zai maka albarka to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai dan adam ka dauka ka bayar cikin abin da ya rage na arzikin ka fi maka alheri wa antum sikahu sharrun ka rike shi ka ba kowa har yayi asfaya ya lalace a nufin sai sharri ne gare ka ba alkhairi ne. wala tulabu ala kafafin ba za a zarge ka ba idan ka aje ɗan abin da zai ishe ka ana gane ɗan abin da zai ishe ka wannan ba zargi a kanka idan za ka bayar a biman ta ulu a nufin ce ina jaddada maka ka kula da iyalanka ka fara ciyar da iyalanka kada ka bari su tozarta wal yadul uliya khairun min al yadis sufla annabi ya ce hannun da ke bayarwa ya fi hannun da ke a alheri a wajen Allah hannun da yake bayarwa ya fi hannun da yake karɓa a wurin wa a wurin Allah sai ko a nan duniya waye babba mai bayarwa waye ƙarami wanda ake ba kware kuwa to mai na sai a yi ta fama da shi ya sa kuma gani kullum ina cika mana da addu'a Allah ka ba mu ikon ne don abin daga Allah ne Allah ya ba mu iko domin ko da Allah ya baka arzikin sai ya baka iko eh tunda ana rigima da mutane ba akan zakka to kaji an samu hadisi wanda wancan hadisi da muka karanta yana cikin muslim ne hadisi na 1136 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 2343 yana cikin sahihul jami'ul sagir hadisi na 7834 Allah ta'ala yake cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat to fa haka Allah yake bayyana muku ayoyin sa dalla dalla bayani filla filla la'allakum tatafakkarun saboda ku yi tunani fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira ai ka ba faddala lakum هذه الأحكام كما يدى الله فصل لكم هذه الأحكام يدى الله يمكو في الله في الله دون أنه كنشه كنشه وبينها وأوضحها الله هي بياني الله تعالى وتيبيت بياني كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه هكا الله كنكو بيانا سورا آيوي هكا هو كنشه كنشنسا ووعده ووئيده القوارنسا نا الخير القوارنسا لنرقوان أذابا la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah dan ku yi tunani a nan duniya ku yi tunani a lahira to sai fadin Allah ta'ala inda yake cewa fi dunya wal akhirah wa eh. yas'alunaka 'anil yatama ويسألونك عن اليتامى والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى yake cewa duniya wal akhirah wato cikon wancan aya ko cikon wancan bayani la'allakum tatafakkarun fi dunya wal akhirah sai Allah ya wa yas'alunaka 'anil yatama mutane suna tambayar ka akan baraya menene haƙƙin shi ya ake zama da shi menene dokokin sa kul ka ga musu islahul lahu khair dai baraya ne kyautata masa agaza masa kula da shi shine alkhairi wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum idan kuka yi mukhalada kuka cuɗanya abincinku da nasu zamantakewanku da nasu ai maraya ɗan uwanka ne ɗan ɗan uwanka ne ɗan ƙaninka ne ɗan uwanka ne jininka ne Allah ya ce fa ikwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san wanda yake gyara Allah ya san wanda yake banna walau sha Allahu la'anatakum idan da Allah ya so sai ya matsa muku sai ya takura muku inna Allah azizul hakim Allah ta'ala wato mabuwayi ne mai hikima wannan aya da take bayani akan marayu insha Allahu gobe akan ta zamu karatu. kuma wannan bayani akan marayu bayani ne da kusan in ce ga magari eh ya tafi kowa wannan aya insha Allahu dan mu samu bayani cikin natsuwa idan Allah ta'ala ya gobe akan wannan aya zamu tashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh